dogaro da faɗin Allah maɗaukakin sarki wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura shi ɗan adam baya cin gajiyar komai sai na abin da ya aikata kuma aikinsa shi za a nuna mai da haka yace idan ba kai kai karatun Qur'ani ba ba za ka samu ladan karatun ba wanda ya shi zai samu in ba kai kai azumi ba kowa ne ya ce an baka ladan ko ya baka ladan to Allah ba zai baka ba saboda ba shi yayi ba an gane ko ma'ana dai wanda ya aiki to shi ake bawa ladan aiki da haka a madadin haka abin da ya tabbata ya inganta magabata suna yi shine sadakoki ga mamatansu kana yi wa mamacinka sadaka kana gina masa wani abu sadaka jariya ka gina masallaci ka ce ladan Allah ya kaiwa wani wannan ana yi ka gina makaranta ladan Allah ya kaiwa wani wannan ana yi ka yi sadakar abinci sadakar tufafi wannan duk ana yi ka ce Allah ya kai ladan gawa ne. sadu dan mu'az ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana sun tafi a unguwa da annabi kafin su dawo mahaifiyarsa ta gajeruwar rashin lafiya ta rasu ya fita ya batta lafiya lau amma kan su je su dawo ta yi rashin lafiya har ta mutu da kuma mahaifiyarsa mai kuɗi ce sosai lokacin da zazzabin ya kama ta za ta mutu baya nan an yi ta ce da ita ki sadaka ga ki da kuɗi ki sadaka sai ta ce a'a ni kuɗi na ɗana sa'adu na tarawa ba na son ya sha wahalar rayuwa to da haka lokacin da ya dawo sai ake bashi labari an yi an yi ka tai sadaka saboda mace ce mai kuɗi amma sai ta ce a'a almalu malu sa'ad ita kuɗin ta kai ta tarawa to shine shi kuma sai ya taho wajen annabi sallallahu alaihi wasallama yake gaya wa annabi yace inna ummi uftulitat nafsuha wa inni araha law takallamat tasaddaqat afa atasaddaqu anha kala bala ce ya ma'aikin Allah mahaifiyata mutuwa ta zo mata ba zato ba tsammani cikin kankanin lokaci kuma ina ganin yanzu da za a bata dama na ayyukan alheri da ta yi sadaka to amma yanzu tun tunda bata nan ni ne mata manzo ya ce kwarai maza ka je kai mata kuma ita sadaka ga mamaci ba al'ada ke hukunta ta ba shari'a ce ke hukunta ta yanzu kun ga al'adar bahaushe akwai sadakar gumba duk inda kaga ana sadakar gumba to ko mutuwa ce ko kuma yaro ne ya fara tatata yaye ko ya fara famfara ko kaza to wannan ba daidai bane ba gumba ba ta da asali a shari'ar musulunci al'adar bahaushe ce kuma gumba da kake gani ba wani abincin a zo a gani ba ne ko ba haka ba ka iya cewa dai kamar alawa ce a zamanin can da babu su cakuleti kama amma yanzu zamani ya wuce maganar gumba yanzu in za ka yi sadaka akalla ya kamata ne ka samu indomi ɗin nan ko ba haka ba sace ɗaiɗai kai ta ba samari kaga ko almajirai ko da yawu <laughs> za su jiƙa su cinye kayansu ka samu irin wannan yanka-yanka na su kumbiya haka wanda ba su kifi suke eh, soyawa shi za ka yi tarbawa yara wannan shine sadaka ta gaske amma ka zo ka ba yaran mutane kuli-kuli su ci su tsure su ta zawayi ka haɗa iyayensu da zuwa asibiti da ƙarin ruwa wannan ba daidai ba ne ba an ga abdullahi dan umar in zai yi sadaka sai yake yawan sadakar sukari sukari sai aka ce me yasa kake yawan sadakar sukari sai ce ai umar nake yi wa babansa kenan ya ce saboda umar yana son sukari to an fi so ma in za ka yi sadaka shi kansa mamacin abin da ka san yana so yana da rai shi za ka fi masa sadaka da shi ka san mahaifinka yana son kaza duk in zaka je gaishe shi sai ka kai mai kaza lokacin yana da rai to yanzu Allah ya masa rasuwa to ya kamata duk ranar da za irin wannan rana ta kewayo to sai kaza ka bayar sadaka kaga yanzu ka bayar a duniya transfer zai dauka a lahira ko ba haka ba amma kai ka san mahaifinka ba abin da ya hada shi da kuli kuli ka zo kai tanarkawa wa mutane <laughs> sadaka karago to kamar yadda na sha faɗa in aka ce to bari a bashi karago a can kaga ka jika mai aiki akalla nan kai ka bada na suka mai gishiri can a bashi ma mai sukari a ba dai duk da haka ai kaga ka jika mai aiki me ya kawo ne cin karago a lahira ko a duniya kaga mutum yana cin karago ya baci ta yi da haka dai sadaka ba al'ada ba ce sadaka ibada ce ita kuma ibada ana yin ta ne yadda Allah da ma'aiki suka koyar kuma Allah da ma'aiki sun ba mu ka'ida wajen sadaka sun ce sai mun yi da abin da muke so lan tanalul birra hatta tunfiqo mimma tuhibbun wa atal mala ala hubbihi wa yut'imuna at'ama ala hubbihi da haka kana ba da abin da kake so ne ba abin da kai ma baka so ba abin da kai ma ba za ka iya ci ba yanzu wani rabansa da kuli-kuli ba zai iya tunawa ba amma kuma sai ya zo yana ba mutane sadaka kuli-kuli ko kuma eh, ka ga yara almajirai sun tara kuli-kuli buhu guda su kansu karsa ina za su kai shi kowa ya fito da 'yan naira hamsin ɗinsa da mai kuli-kuli ya ce ba su wancan ma ya zo da naira hamsin ba su kuma ya fadi a haka eh, eh, aljanna yake nema da kuli-kulin naira hamsin ha ba wannan wani irin sakarci ne aƙalla ma ka sa a yi musu wake da shinkafa da mai mana ko ba haka ba ai sai ga sun dan murmuro a wannan marar to da ka dai ita sadaka ibada ce ba al'ada ba ce baya daga cikin koyarwar magabata yin eh, karatun ƙur'ani ko yin azumi su ce Allah ya kai ladan gawa ne amma yana daga cikin abin da aka samu tsantsa suna yi shine sadakoki na kuɗi da wasu ayyuka na alkhairi na kuɗi sai sai Allah ya kai ladan gawa ne wannan ana ina na Aisha a gidan sayyidina Abubakar tana da kaninta su biyu suke ɗaki ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya shine Abdurrahman ibn Abi Bakr to ya riga ta rasuwa da aka Aisha sau da dama ta nemi masa ayyukan alheri takan je kasuwar bayi ta sai bayi ta sadaukan masa takan yi masa abubuwa da yawa na bajinta na kuɗi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sau da dama yakan yanka rago ya sa a yanka naman ɗanye duk aka kai gidan ƙawayen na na Khadija kaga wannan kamar tunawa ne da Khadija tarar kuma da yi mata aikin alheri zaga iyayenmu ma a da ana sadakan nama amma yanzu ta yi karanci da aka dai sadakan nama nama ko shakka babu mutum kowa ya shi yana buƙatar abu ne wanda yake ɗaukar hankali abu ne wanda kowa yana sha'awarsa to kar kai abin da ba a so kai ma kanka ba ka so kuma ka ce wai Allah za ka ba wala ta tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fi da ka, a madadin kai azumi ka ce Allah ya kai wa mahaifiyarka azumin ka dai kai ka amma ita kuma ka rinka mata sadaka na kuɗi gwargwadon abin da Allah ya hore maka in so samu ne ka ce duk lokacin da ka ci riba ko ka samu riba ta dubu goma to dubu ɗaya ta iyayenka ce sakamakon tarbiyyar da suka yi maka da kaza da kaza to za ka sha mamaki kuma kai ma kanka kake wa tanadi domin kai ma in ka tafi ka za su yi maka domin ita rayuwa haka take shi ta biyayya ga magabata haka take yadda kai haka za a yi maka takarda ta gaba ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam wa ya ce Allah ya ƙara malam lafiya amin Allah ya ƙare mu baki ɗaya. ya ce malam idan na ga mutum yana cin abinci alhalin ina jin yana so ya ce alhalin ina azumi sai na kyare shi malam ina da laifi eh kana da laifi dan me zaka kyare shi cin abinci ibada ne azumi ma ibada ne kowa ta sai yake yi ko ba haka ba kuma bikin magaji baya hana na magajiya yanzu matar da take al'ada cin abinci a lokacin azumi me a wajenta ibada ne inda za ta ki cin abincin ta azumi azumin ne laifi a wajenta to kuma sai kaga tana yi kai mata faɗa dan me me ya kai ka wajenta in ka san ranka zai biya ka zai tsinke kai kai ka tashi ka bata waje amma in ita ce ta zo inda kake dan tsokana ta nemi ka kwalele to wannan kuma wani abu ne daban amma dai yaro da baya azumi ko mara lafiya da baya azumi ko duk wani mai uzurin da shari'a ta ce babu laifi dan ya sauke azumi to ai sauke azumin shi kansa ibada ne cin abincin ibada ne to bai kamata mutum yana yin ibada kuma ka kyare shi ba kamar yadda kai ma da kake azumi azumi ibada ne bai kamata kai ma a kyare ka ba to amma dai kada ya zama akwai tsokane ne ya tsakanin juna kuma idan mai azumi ya san zuciyarsa za ta biya hankalinsa zai biya rayawunsa zai tsinke ga wajen da ake cin abinci to ya janye babu wata eh, babu wani mai yake babu wani nassi da ya ce mutumin da yake da uzurin da ba zai azumi ba kuma in zai ci abinci sai ya buya babu wani nassi da ya faɗa haka kawai dai kara ce ta waɗansu masu azumi sukewa a marasa azumi wa masu azumi za ka ko kana da uzurin da ya halatta maka ka ci abinci sai ga mutane ba sa iya ci kuma a gaban mutane to waɗansu malamai suna cewa wannan dan alfarmar watan ne a girmama watan amma dai babu wani nasi da ya faɗi wannan da haka dai kamar yadda ka faɗa kyara da kake yi to wannan bai kamata ba sai dai ko kai ka janye ko kuma shi ya janye amma ba tare da an kai ga ta juna ba mai takarda ta gaba ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum wa rahmatullah ya ce mala Allah ya kara maka imani da tsoron Allah Allah ya kare mu baki daya yace malam dan Allah ina roƙon addu'arka da ta ƴan uwa bisa rasuwar mahaifina ranar Lahadin da ta wuce gobe kwana bakwai da sauran al'ummar musulmi da suka riga mu kuma Allah maɗaukakin sarki to Allah maɗaukakin sarki ma'ana dai ya ji kansa to Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah ya sa ya huta baka da bukatar sai ya kai kwana bakwai za ka yi masa addu'a iyaye ba wai sai sun mutu ake musu addu'a ba ya yi daman za su mutu ba inda da Allah ya ce aiwa iyaye addu'a ya ce ku jira sai sun mutu tun kan su mutu wa kun rabbi ma kama rabbayani sagira kawai ca ake ca akai ka ce Allah ka ji kansu kamar yadda ni ma suka raine na yaro ko suna da rai ko ba su da rai sannan bayan sun mutum babu wata ka'ida ta cewa sai lokaci kaza lokaci kaza in sun kai uku ai wata addu'a ta uku in sun kai bakwai ai wata addu'a ta bakwai in sun kai arba'in ai arba'in in sun kai shekara ai ta shekara wannan gargajiya ce al'ada ce abin tambaya shine shikenan yanzu baka yi iyayenka addu'a sai ka jira uku ta yi sai ka jira bakwai ta yi sai ka jira arba'in ta yi wannan kuskure ne ɗa na gari shine wanda yake wa iyayensa addu'a a duk sallar farilla duk sallar farilla bai kamata a ce ka kabbara daga fatiha ka kai assalamu alaikum baka tuna da iyayenka kai musu addu'a ba da haka wannan shine fafur abin da ya zama wajibi a kanka kuma duk lokacin da ka samu wata dama ta wani aikin alheri yi ka ce Allah ba su ladan wannan shine da haka ko da iyayenka za su eh, mahaifinka gobe bakwai to abin da nake so in nuna maka kada ka ɗan farayi addu'ar da sai bakwai kai ta yin addu'a ba iyaka har Allah ya karɓi rayuwarka kai ma ‘ya'yanka kai ma su zo su biyo ka da abin da ka bi mahaifanka da shi wannan shi ne Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama takarda ta ƙarshe mai takarda ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah malam ne maka fatan alkhairi Allah ya ƙara lafiya amin na gode Allah ya ƙare mu baki ɗaya malam ina neman addu'a ka da ta sauran ɗalibai za a yi wa mahaifina aiki Allah ya sa a gama lafiya to Allah ya sa a yi lafiya Allah ya ba shi lafiya ko kuma Allah ya hore muku ɗawainiyar kuma Allah ya ba ku ladan jiya da dukkan sauran marasa lafiyar musulmi gida da asibiti Allah ka ba su lafiya Allah kuma ka hore ɗawainiyar jiya majinyatan kuma Allah ya ba su ladan jiya matsalar tsaro da take addaban mu a wannan ƙasa musamman a wannan yanki namu na wannan ƙasa Allah maɗaukin sarki ka yaye mana Allah ka yi mana magani shugabanninmu Allah ka maido musu da hankulansu jikinsu Allah ka ba su ikon yin abin da ya kamata Allah ka yi riko da hannuwansu Allah ka ba su ƙarfin gwiwa da mashawarta nagari. Allah dukkanin wanda zai dakile kawo nasara da ci da kaiwa ga gaci wajen dakile ayyukan ta'addanci a Najeriya baki ɗaya ya ubangiji in yana da rabon shirya ka shiryar da shi in ba shi da rabon shirya ya ubangiji kai mana maganin sa idan mai mulki ne Allah ka kwace mulkinsa idan mai wadata ne Allah ka kwace arzikinsa idan ma karfi yake takama da shi na jiki Allah ɗora masa cutar da sai an kwantar sai an tayar don mu mu samu zaman lafiya